radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin na yammacin yau Laraba ta bawa ranar samu. Muhammad Amin Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. da farko dai game da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya wanda tahir mai fassara kuma zai gabatar bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na afirka a yau daga shi kuwa sai shirin na muryoyin masu saurare shirin kisoshin rayuwa shine shirin mu na gaba daga nan sai mu kawo muku shirin nan na shiriyar alkur'ani daga karshe mu tike da shirin na duniyar mu a yau amma kafin nan ga shirin kokun santa da abdullahi Salihu katsina. ko kun san. Jama'a masu ware Assalamu alaikum yau Laraba. Biga watan Maris na shekara ta 2022 wanda ya daidai da 28 ga watan Rajab na shekara 1443 hijira kamariya. Masu ware kuma san cewa shekaru 1383 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 28 ga watan Rajab na shekara ta 60 bayan hijira kamariya. ayarin imam hussein alaihissalam ya fara tafiya daga birnin madina mai alfarma wannan ya faru ne bayan mutuwar ma'auya na abu sufyan a ranar 15 ga watan rajab da kuma hawan ɗansa yazidu akan kujerar sarauta bayan hawan yazidu akan kujerar sarautar mahaifinsa ya nemi imam hussein alaihissalam da ke madina da ya masa mubaya'a ko kuma a kashe shi amma imam hussein alaihissalam wanda ke ganin yazidu a matsayin fasiki mai zunubi da karkatacciyar fahimta akan addini sai ya ki masa mubaya'a ya bar binin madina zuwa maka tare da iyalansa da kuma wasu daga cikin gungun safansa a cikin wasiyar da ya miƙa wa ɗan uwansa muhammad hanafi kafin ya tafi ya jaddada masa cewa na tashi ne domin in samu tsira da gyara a cikin al'ummar kakana manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ina so in yi umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna da yan mu'amala da rayuwa irin ta kakana muhammad sallallahu alaihi wa wasallam da mahaifina ali bin abi talib alaihi salam bayan dagewar da zai dan ma'awayi na karbar mu a daga imam hussein alaihi salam watanni biyar da rabi bayan imam hussein alaihi salam ya bar madina sojin yazid da dan ma'awiya sun yi shahadar shahadarsa a karbala da ke cikin iraki shi da wasu gungun sa da kuma iyalan gidan manzon allah da suke tare da shi a lokacin da ƙarshen masu kun san cewa shekaru 66 da suka gabata rana irin ta yau wato biyu ga watan maris na shekara ta da da hamsin shida, ƙasar maroko ɗaya daga cikin tsoffin ƙasashen afirka ta samu 'yancin kai tana cikin arewacin afirka akan tekun bahar rum da tekun atlantika kuma tana iyaka da algeria da yammacin sahara a ƙarshen ƙarni na bakwai miladiya ne musulmi suka fara mame maghrib da kuma doli da dama sun mulke su mamayar maghrib da turai suka fara yi ta kasance ne a karni na goma sha biyar tun daga shekara ta alif goma sha biyu ne dai aka fara boran 'yan kabilar maghrib a karkashin jagorancin abdulkarim rifi a tsakanin rif a kan 'yan mulkin mallaka na spain sannan kuma sojin faransa 'yan mulkin mallaka sun ci gaba da kasancewa a kasar har zuwa lokacin da aka shelanta jamhuriya a wani bangare na yankin maghrib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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. ƙasar iran ta ce a halin yanzu ta mai da hankali wajen kauda tasirin takunkuman tattalin arzikin da amurka ta ɗora wa ƙasar ƙasar rasha ta ce tana iko da birnin kherson a rana ta bakwai da fara yaƙi a ukraine sai kuma ƙasar masar inda hukuma mai kula da mashigar ruwa ta swiss ta ce ba ruwanta da ɗaukar ɓangare a rikicin ƙasar ukraine yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin kasar rasha ta ba da sanarwar cewa ta karbi iko da garin kherson da ke kudancin kasar ukraine tashar talabijin ta first tv a nan tehran ta nakalto kakakin ma'aikatar tsaron kasar rasha yana faɗar haka a jiya talata ya kuma kara da cewa birnin kherson yana bakin tekun black sea ne kuma yana da yawan mutane kimani 250 magajin garin birnin kherson igor kolikhayev ya bayyana cewa sojojin rasha sun kwace tashar jiragen ruwa na birnin da kuma tashar jiragen ƙasa a daren jiya talata kuma yana ganin nan da wani lokaci sojojin rasha za su mamaye lardin gaba ɗaya a wani labarin kuma majiyar gwamnatin ƙasar ukraine ta ba da sanarwar cewa sojojin rasha masu sauka da lema sun dira a cikin birni na biyu mafi girma a ƙasar ta ukraine wato kharkiv wanda hakan ya jawo tserewa mutane daga kan tituna da kuma yaƙi tsakanin sojojin rasha da kuma ukraine da suke cikin birnin anton gerashenko mai bawa ministan cikin gida shawara na ƙasar ukraine ya bayyana a cikin shafinsa na telegram kan cewa fada ya barke a wata makarantar sojoji a birnin na kharkiv kuma ya zuwa yanzu kusan babu wani wuri wanda makaman igwa ba su taba ba a cikin birnin gwamnatin ƙasar iran ta bayyana cewa a halin yanzu ta mai da hankali wajen kauda tasirin da takunkuman tattalin arzikin da amurka ta ɗora wa ƙasar a kan tattalin arzikin ƙasar a daidai lokacin da kuma ake ci gaba da tattaunawa a birnin vienna don ɗagewa ƙasar takunkuman tattalin arzikin da amurka ta ɗora mata tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto babban sakataren majalisar koli ta tsaron ƙasar iran ali shamakhani yana faɗar haka a safiyar yau laraba a gaban wasu 'yan majalisar dokokin kasar a nan birnin tehran labarin ya kara da cewa shamkhani ya je majalisar dokokin kasar iran ne don sanar da 'yan majalisar irin halin da irin halin da ake ciki dangane da tattaunawar ɗagewa iran takunkuman tattalin arziki da ke faruwa yanzu a birnin vienna na kasar austria da kuma shirye-shiryen gwamnatin shugaba ibrahim ra'isi dangane da tattalin arzikin kasar a lokacin ganawar da shanghani ya faɗa wa 'yan majalisar abubuwa masu muhimmanci wanda har yanzu ana tattaunawa a kansu a taron na vienna daga ƙarshe 'yan majalisar sun yaba wa tawagar tattaunawa ƙasar iran da ke birnin vienna da kuma nuna cewa ƙasar iran ta tsallaka lokaci mafi hatsari da ke tattare da takunkuman tattalin arzikin da amurka ta ɗora ƙasar wanda kuma suka takurawa mutanen ƙasar gwamnatin ƙasar iran ta yi kakkausar suka kan furucin sanata lindsey graham na majalisar dattawan ƙasar amurka wato na ingiza harci ƙasar isra'ila don ta ƙara kashe masanan fasahar nukiliya na ƙasar iran tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto jakadan ƙasar iran a majalisar ɗinkin duniya yana faɗar haka a wani rahoton da ya miƙa wa kwamitin tsaro na majalisar a jiya talata a rahoton ya ƙara da cewa senator graham ya faɗi wa ganganun ne a lokacin da yake ziyara aiki zuwa harce ƙasar isra'ila a cikin watan fabrilun da ya gabata inda yake cewa isra'ila ba za ta tabbata ba matukar iran tana da shirin makamashin nukiliya don haka ya buƙaci isra'ila ta yi abin da ya kira abin da ya dace na ci gaba da kauda masanan fasahar nukiliya ƙasar iran jakadan ya ƙara da cewa wannan wani furuci ne na ingiza ayyukan ta'addanci a duniya wanda graham da wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar amurka suke yi banda haka Senatan ya yi wannan magana ce a daidai lokacin da ake tattaunawa tsakanin ƙasashe hudu a hada da ɗaya da kuma ƙasar iran kan farfaɗo da yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliya ƙasar iran a birnin vienna na ƙasar austria masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran hukuma mai kula da mashigar ruwa ta swiss ta ƙasar masar ta bayyana cewa ita 'yar ba ruwanta ne a yakin da ke faruwa a ƙasar ukraine bayan da amurka ta buƙaci ƙasar masar ta hana jiragen ruwan ƙasar rasha shigewa ta mashigar kamfanin dillacin labaran fars na ƙasar iran ya naƙalto usama rabi'u shugaban hukumar mashigar ruwa ta swiss yana fadawa tashar talabijin ta babban sauti ta kasar masar kan cewa mashigar ruwa ta swiss ta kasa da kasa ce don haka hukumarsa ba za ta shigar da al'amuran siyasa a ayyukanta ba saboda haka ba ruwanta da ɗaukar ɓangare a yakin da ke faruwa a kasar ukraine usama ya kara da cewa sanadiyar karuwar farashin man fetur a duniya mashigar ruwan ta swiss za ta kara kashi goma cikin ɗari na kudaden da jiragen da suke ratsawa ta mashigar za su biya kafin haka dai shugaban ƙasar ukraine ya buƙaci ƙasashen duniya gaba ɗaya da su ƙauracewa ƙasar rasha su hana jiragen samanta sauka a duk duniya da kuma tashashen jiragen ruwa gaba ɗaya su hana jiragen ruwan rasha amfani da tashoshin jiragen ruwansu minista harkokin waje na gwamnatin tsamar da mutanen kasar yemen ya ce abin kunya ne kasar da take da hannu a keta hurumin mutanen kasar yemen ita ce za ta gabatar da kuduri a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya na ƙara takurawa mutanen ƙasar kamfanin dillacin labaran saba na ƙasar yemen ya ƙalto hisham sharaf abdullah yana faɗar haka yau laraba ya kuma kara da cewa kudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya na baya bayan nan wanda a cikinsa majalisar ta ɗora wasu jami'an ƙungiyar ansarula ta ƙasar yemen ƙarin takunkuman tattalin arziki ya saba wasu ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya da dama daga ciki hadda kuduri da ya bawa 'yan ƙasa haƙƙin kare kansu a duk lokacin da aka mamaye ƙasarsu labarin ya ƙara da cewa jiya laraba ce dai ƙasar haɗaɗɗen daular larabawa wato uae wacce take cikin membobin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya amma na wucin gadi ta gabatarwa kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya buƙatar a ƙara ɗorawa ƙungiyar huthi ta ƙasar yemen takunkuman tattalin arziki wanda kuma kwamitin tsaron ya amince da shi ba tare da wani jinkiri ba ƙasashen saudiya da haɗaɗɗen daular larabawa da wasu ƙawayensu sun farwa a kasar yemen da yaƙi ne a ranar 15 ga watan maris shekarar ta 2015 da nufin maida tsohon shugaban kasar abdurrabbu hadi mansur kan kujerar shugabancin kasar kuma shekaru bakwai kenan ana ta fafatawa da wa'annan kasashe a cikin kasar ta yemen ba tare da sun cimma manufofinsu ba masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To bayan da aka saurari cikakkun labaran duniya, baran haɗa ku da Hassan Barka don gabatar da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haɗuwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. Muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana ko waɗanda batun ya shafa a kansu daga nan sashen Hausa na Radio Iran. To a yau shirin namu zai yi dubi ne kan irin kalaman da kasashen Afirka suka farta game da rikicin da ya barke tsakanin Rasha kuma Ukraine. Idan da hali kuma za mu yi duba kan tasirin wannan rikicin ga nahiyar ta Afirka ta fuskar tattalin arziki. Hassan barka ne muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance tare da mu. Somalila tun dai bayan da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya sanar da daukar matakin soji kan kasar Ukraine kasashen duniya ke ci gaba da mai da martani kan matakin a nahiyar Afirka ma batun ya dau hankali inda kasashe daban-daban suke ci gaba da mayar da martani yayin da wasu ke tar da matakin wasu kuwa kiran suke da akai zuciya nesa gwamnatin tarayyar najeriya na sahun gaba a kasashen afirka da suka yi furci kan rikicin na rasha da kuma ukraine ministan harkokin wajen kasar geoffrey onyema ya bayyana tausayi game da abin da ya ce hasarar rayuka da lalata dukiyar jama'a tare da da goyon bayan kasar ta najeriya ga 'yanci da kuma hurumin kasar ukraine a wani batun kuma najeriya ta yi tar da rahotannin cewa ana musgunawa 'yan ƙasarta da ke barin ƙasar ta ukraine sakamakon rikicin da ya barke shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce akwai 'yan najeriya kusan dubu hudu a ƙasar ta ukraine galibinsu ɗalibai duk wanda ke ƙoƙarin tserewa rikici na da hakki irin na kowa yana da 'yancin wucewa kamar yadda dokokin majalisar ɗinkin duniya suka yi tanadi don haka bai kamata a ce launin fatarsa ba ko kuma bambancin fasfonsa ya sa an rika nuna masa bambanci ba in ji shugaba buhari cikin wani sako da ya wallafa a shafin sa na twitter ita ma kasar ghana ta mayar da martani game da rikicin na ukraine tana mai cewa tana goyon bayan hurumin kasar ukraine tare da bukatar a tsagaita buɗe wuta da kuma mutunta dokokin ƙasa da ƙasa kamar yadda jakadan ƙasar a majalisar ɗinkin duniya harold gieman ya sanar kasar gabon ita ma tana daga cikin kasashen afirka da suka fito suka tofa albarkacin bakinsu. game da rikicin na ukraine inda jakadanta a majalisar ɗinkin duniya michel xavier ya ce an keta hurumi da 'yancin ukraine ta hanyar kai mata wannan harin don haka gabon tana kan bakarta na goyon bayan 'yanci da kuma hurumin duk wata ƙasa shi kuwa jakadan ƙasar kenya a majalisar ɗinkin duniya cewa ya yi iyakokinmu ba abin da muka zana da hannayenmu ne ba da a ce mun mayar da martani ga ƙasashe da yanzu muna nan muna ta tafka yaƙi bayan gwamman shekaru da suka gabata in ji martin kimani afirka ta kudu ta bakin jam'iyya mai mulki a kasar ta ce ta damu da tashin hankalin tare da kira ga bangarorin da batun ya shafa su koma kan teburin sulhu sai dai an rawaito cewa shugaban kasar ta afirka ta kudun sirrin ramaphosa ya buƙaci da kada kasar ta ɗauki ci game da wannan batu jamhuriyar nijar a wata sanarwa da tawagarta a majalisar ɗinkin duniya ta fitar ta yi tar da amfani da ƙarfi a yunkurin magance sabanin da ke tsakanin wasu ƙasashe Nijar ta kuma itar da matakin sojin da Rasha ta ɗauka kan Ukraine wanda ta ce ya saba wa 'yanci da kuma hurumin Ukraine da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya. Ta kuma ce za ta jefa ƙuri'ar amincewa da ƙudurin yin tur da matakin na Rasha a Majalisar Ɗinkin Duniya kamar da yake a shafin Twitter na tawagar ta Nijar ɗin a Majalisar Ɗinkin Duniya. kamar da aka sani rikicin na rasha da ukraine ya sha hankalin duniya sosai hatta kungiyoyin ƙasa da ƙasa da na yankuna sun yi tsokaci game da batun ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai dai yawo ita ma tana daga cikinsu inda ta yi allah wadai da abin da ta ce kusan rasha a ukraine wanda ya haifar da hasarar rayuka musamman a cikin fararen hula a sanarwar da ta fitar ranar litinin ecowas ta buƙaci ɓangarorin biyu da su dakatar da buɗe wuta su kuma rungumi hanyar tattaunawa domin shawo kan wannan rikicin ecowas ta kuma buƙaci kasashen biyu da su tabbatar da kare lafiyar 'yan kasashe mambobin ta goma sha biyar da ke rayuwa a ƙasar ta ukraine a nata bangare kuwa ƙungiyar tarar afirka au kiran a tsagaita wuta ta yi a cikin gaggawa shugaban ƙungiyar na wannan karo kana kuma shugaban senegal Maki Sal da kuma shugaban kwamitin ƙungiyar musa faki muhammad duk sun bayyana damuwa game da halin da ake ciki a ukraine sanarwar da kungiyar ta fitar a shafin ta na twitter a ranar alhamis da ta gabata ta yi kira ga tarayyar rasha da kuma dukkan waɗanda batun ya shafa na ƙasa da ƙasa da kuma na yankin da su mutunta hurumi da 'yancin ƙasar ta ukraine kungiyar ta kuma buƙaci ɓangarorin biyu da su dakatar da buɗe wuta ta zamnawa kan teburin tattaunawa a shiga tsakanin majalisar ɗinkin duniya domin kare duniya daga fadawa a cikin wani sabon rikici ƙungiyar tarar afirkar ta kuma yi Allah wadai da yadda ake takurawa 'yan Afirka da ke gudun yakin da ya barke a kasar ta Ukraine. EU ta ce ta damu matuka game da 'yan Afirka da ake wa hakkin ratsa iyaka bayan sun gudu daga Ukraine. Shugaban kungiyar ta EU Macky kana kuma shugaban Senegal da kuma shugaban kwamitin kungiyar Musa Faki Muhammad sun yi tuni da hakkin da kowa yake da shi na ratsa iyakoki a lokacin wani rikici kuma dole ya samu kula kamar yadda ake wa kowa da kowa ba tare da bambancin ƙasa ba ko kuma launin fatarsa sanarwar ta au ta kuma ce rahotannin da aka samu na yadda ake takura wa 'yan afirka abin takaici ne da ba za a lamunta da shi ba hasalima ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa yakin na ukraine dai ya zama wa 'yan afirka da ke gudu daga ƙasar wani bala'i inda bayanai da aka yi ta yadawa suka nuna yadda jami'an tsaro ke gallaza musu da kuma hana su shiga jiragen ƙasa ko motocin bas domin isa iyaka sai kuma wasu 'yan afirka da aka tara su a iyaka aka hana su shiga poland to ra'ayoyin dai sun bambanta a nahiyar ta afirka game da rikicin na ukraine dan shugaban uganda yoweri museveni laftana janar muhozi kaineru gaba ya bayyana goyon bayansa ga kusan da rasha ta yi a ukraine janar kai ne rugaba wanda shine kwamandar rundunar sojan ƙasa ta uganda ya wallafa a shafin na twitter cewa galibin al'umma wacce ba farar fata ba tana goyon bayan matsayin rasha a ukraine ya kara da cewa putin yana da gaskiya a lokacin da urss ta girke makaman nukiliyar ta a cuba a shekarar 1963 ƙasashen yamma sun ɗau abin sai ka ce duniya za ta tashi game da hakan amma a yau da ƙungiyar tsaro ta nato ta yi irin hakan suna tsammanin rasha ba za ta ɗauki wani mataki saɓanin wannan ba janar kairne rugaba ana yi masa kallon shine wanda zai gaji mahaifinsa mai shekaru 77 da ke mulkin ƙasar ta uganda tun shekarar 1986 a can gine kuwa mahukuntan ƙasar ne suka ce za su ɗauki mataki kan ƙaramin jakadan ukraine a ƙasar bisa aikata babban laifi shi dai jakadar na ukraine ya wallafa a shafinsa na twitter da wani sako da ke bukatar gina ta bayyana matsayinta kan rikicin bayan matakin da ta dauka kan jakadar na ukraine ministan harkokin wajen gwamnatin rikon kwarai kasar ya bukaci jakadar na ukraine da ya kira taron manema labarai ya karyata bayanan da ya yada waɗanda suka ƙara da shafukan sada zumunta ƙasar mali wace ta ƙara ƙulla alakarta da rasha bayan raba gari da ƙasashen yamma bata fito fili ba ta bayyana matsayinta man kwanan baya ta nuna amincewa da matakin rasha na ayyana yankunan 'yan aware na donetsk da kuma luhansk a matsayin kasashe masu cin gashin kansu to kowane tasiri ne wannan rikicin na rasha da ukraine zai haifar ga tattalin arzikin afirka wannan ma wata tambaya ce wasu na fargabar cewa tsadar rayuwa a nahiyar za ta karu saboda rikicin rikicin ukraine ya riga ya haifar da tashin farashi na mai a duniya sai dai mamayar da rasha ta yi wa ukraine ɗaya daga cikin manyan masu arzikin man fetur a duniya ya sa farashin mai ya haura dalar amurka ɗari a karan farko tun shekara ta 2014 hakan na nufin gidaje da dama a faɗin nahiyar afirka za su fuskanci ƙarin makamashi farashin sufuri da kuma tsadar kayayyaki da ake shigowa da su daga kasashen waje dama dai wasu kasashen nahiyar afirka irin su kenya da sudan da kuma maroko na fuskantar zanga-zangar nuna adawa da tsadar rayuwa sai dai kuma hauhawar farashin man fetur na iya samar da ƙarin kudaden shiga ga manyan masu fitar da mai na afirka kamar tarayyar najeriya da angola waɗanda za su iya sayar da hajojinsu a farashi mai tsada a kasuwannin duniya amurka ta da cewa za ta wa kasar rasha tsauraran takunkumai bayan harin da moscow ta kai wa ukraine matakan na da nufin gurgunta tattalin arzikin rasha yiwuwar hana rasha yin mu'amala da dalar amurka kan iya yin babban tasiri kan kasuwancin dala biliyan ashirin da ake yi a duk shekara tsakanin afirka da rasha rikicin kuma na iya haifar da matsalar rashin abinci ukraine dai na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke kan gaba wajen fitar da alkama a duniya amma idan amfanin gona ya gaza aka takaita fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje saboda rikicin kasashe irin su tunisia masar morocco da libya rikicin kan iya yin tasiri a kansu to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wani shikon idan allah ya sake haɗa mu kafin nan ni hassan barka da na gabatar ke cewa bisalam a huta lafiya. da yake hassan ɗin bai yi nisa ba gashi ya sake shigowa domin gabatar da shi na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kurewa kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na gidan rediyon musulunci na iran da farko suna na haɗabi mai kwamfuta mai yama local government kevistan nigeria a yau ina son ku bani dama domin in bayyana ra'ayina dangance da abin da ke cimin tuwa kwarya to hakikanin gaskiya yan makarantar nigeria da kuma kasashen afirka da ke ƙasar ukraine gaskiya kamata ya a ce an ɗo matakin dawowa da su gida duba da irin ɗimbin rashin zaman lafiya da ke wakana a daidai wannan lokacin irin wannan tarzoma da ta ɓarke tsakanin tsakanin rasha da kiran gaskiya kamata ya a dawo da su gida baya ga haka ga kuma launin fatar da ake nuna musu to kaga idan komi ya dawo daidai sai a maishe su domin su ci gaba da karatunsu na gode kware suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kiristan nigeria Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio BOH mai magana Uda Mamadu a Jetkuri a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. dangance da ra'ayin da kuke ba wa masu saurare don ko kuma daman da kuke ba wa masu saurare don su faɗi ra'ayoyinsu to ni a nan zan yi magana akan afuwan da shugaban ƙasanmu muhammad bazum ya yi wa wasu 'yan boko haram to muna fatan inda ya yi wannan afuwan da ya zai kawo mana zaman lahiya a ƙasashenmu baki daya da mu niger da ƙasashen makwabta su kuma su san cewa zaman lahiya ya komi kuma a zauna a tattauna dukkan musulmi ne kuma in an yi kuskure ma dai tunda ya musu afuwa to muna fata Allah kawo mana karshen wa'innan tashi tashen hankula a mu na gode radio boa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne madatai da magaran jamhuriyar nijar ina kiran ku daga nan birnin yamma na jamhuriyar nijar zan yi tsokaci dangance da wannan waɗannan ukraine da rasha da ake gaskiya shugabannin mu ƙasashen afirka bai kamata ba ya kasance ku sa bakin ku a wannan waɗannan su ganin giwa biyun tana haɗa kai sauro ba magana ka bace kenan kuwa ya kamata ku kyale bakin ku kurum da fatan allah ya kare mu ya kare ƙasashen mu kuma wannan hada suke suke tsakaninsu da manufar da suke tsakaninsu kenan mu ta kasashenmu na afirka mu yi ta mu ma ya kasance mu kare kasashenmu da ma sauran kasashen masu karamin kari kuma muna kira ga kasashenmu na afirka da mu tare mu haɗa kanmu domin mu hudda ma kasashenmu tuke daga wuta ganin su kansu su a gabanin kasashen turai da suke haɗan wannan da wata manufa ne suke yin shi ba kawai haɗa bane irin namu na kasashen afirka da ake aje ana kashe talakawa a banza uri wanda wani bai san ba ci shi bai san bashin shi aje a hallaka shi kuma a ce jihadi ne ake da fatan allah ba mu zama lahiya allah ba mu shugabanni masu adalci masu tausayin talakawa a assalamu alaikum radio hausa iran suna na gwani lawan ali gamadan angon ja'atu alhaji adamu katsina ina so ku sake bani dama na kira ga gwamnatocinmu da masu hannu da shuni kuma da 'yan kasuwa cewa gabatowar wannan wata mai albarka mai alfarma na azumi ya kamata masu ruwa da tsaki da mahukunta da manyan 'yan kasuwa su yi wa allah suwa annabi su sauke kaya yi sauki domin al'umma annabi su samu su dinga cin abinci cikin salama da sauki muna kira da 'yan kasuwa don allah suwa allah su kawo talakawa ma'ara su yi fitsari Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan Radio Iran mai magana Hassan Ilhaji Umar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Yana so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wa'ansu mayakan Boko Haram da aka ce shugaban ka sa Muhammad Bazoum a sake su to wannan abun abin da zan ce ubangiji Allah sa alheri ne Allah sa shi zai mana silar zaman lafiya a ƙasar mu Nijar da ma duniya gabaki daya na gode ku tashi lafiya mai magana Asan Elazu Umar daga birnin Damagaram na jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sashen Hausa na Radio Iran kuna tare da mai sauraron ku Isa Musa wanda aka san da suna Isa Rezo daga Nyami babban birnin Nijar. Kira na da fata na game da tashi tashi hankula da suka yi a cikin duniya. Ubangiji Allah ka mana sauki ka kawo mana mafita musamman nan shirka yan ta'adda yan boko haram da yan da'ish sun ka haɗari mutane Allah ka mana sauki da san ƙasashen duniya. Ra'ayin rara shirka kai ma ƙasar Ukraine hari Allah ka ƙarshen wannan tashin tashi na hankali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa mai magana na agwa mai baci daga nan zandar. To zan yi dan tsokaci akan game da fada da ake na Rasha da Yukira. Ya kamata magabata a duba a gani shugabanni na duk duniya ko in ce shugaban majalisar ɗinkin duniya. Ya kamata ya duba ya gani da Allah a sulhunta wannan abun a cikin ruwan sanyi. Wanga abu faɗa da ake yi akan kan wanda baya da makami ne take karewa a kan shi mazan ne ake kashewa da mata da yara da farar hula wanda ba su ji ba su gani ba ya kamata a sulhunta abin nan a cikin ruwan sanyi Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin maki. Tsokacin da nake so in yi bisa kudurin da shugabanni suka ɗauka bisa yankon taragi. In ji daɗi kwarai da wannan kuduri ya mana daɗi kwarai a matsayin mana ɗiyan ƙasa tunda sun ɗauki kuduri za su ɗauka su aiki na dindindin masha Allah wannan Allah saka da alheri. Sai dai muna tsoron murna ta koma ciki saboda an ce wanda ya shekara ashirin ba za a yi samun wannan garaɓasa ba. muna kira ga gwamnati da Allah ya kokari ya fidda wannan doka saboda su suka sha musu lokaci ga dadewar da aka yi suna cewa za su doka su za su doka su kenan wani sai ya sha lokaci ya yi shekaru da yawa shine muke kira ga gwamnati da Allah ya diba wannan kudura saboda biyan talakawa ne mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar Aga da salamu alaikum assalamu alaikum Hausa na BOH mu da warhaka mai magana wani launiyan da ne a eh, a yau zan mika sakon barka da zagayowar wannan babbar rana ta yau mulmabas wace rana ce wacce take da girma da muhimmanci ga duk wani musulmi muna fatan allah ta'ala ya maimaita mana allah kuma ya sa saƙon da wannan farin jaka da ya zo mana da shi za mu bi shi iya karantarwar karantarwar da ya mana ba karantarwar wa'yansu ba saɓanin abin da ya muke gani a musulmi mutum ne musulmi ne amma bai san wace rana ce aka turo annabin shi ba Me babban saƙon abin da annabin shi ya zo da shi me kuma sa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na jamhuriyar Musulunci BOH Iran. Suna na Tahir ɗan Tahir Jambulo Kano, Nigeria. Hakika na shigo wannan shirin domin mitar da Allah wadai da wannan yakin da rikici-rikicin yawa na kasashen ukraine da rasha kuma ba komai ba ne ya jawo illa son zuciyar shugabannin kasashen su kuma da na yammacin afirka wanda su ba na yammacin turai su ba su da yanyi illa abin da zuciyoyin su suka kudurin burin su ce kasashen afirka ko kasashen asiya su amurka su ko kuma su tashi akan abin da su wuce su ta domin a allah da ya gane da shugabannin su je na biyu biyo musu balantana har su hau uku sa muna kashe kashen mu muna hallaka junanmu sun san abin da bai dace assalamu alaikum sashen hausa da radio voh radio irin mai albarka wato kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum ban zai mana kenan an garci jamhuriyar niger wato kwanan nan abin da yake faruwa a niger fuskan haraka afuwa wanda aka ma tubabu yan boko haram ba abin da zamu cewa sai da mu ce dai allah ya sa hakan ya kawo ci gaba da amfani cikin ƙasa da kuma za su ganewa fuskan ta'addanci ba abin mai yi bane tunda dai sun ce sun tuba allah sa dai tubatan nusu hani suka yi dai insha allah a can komi a hankali hankali ke taya rayuwa kenan Allah ma ana mishi kai yana yafe mana balle wani can daban muna muku fata alheri wato kuna tare da mai sauran kuma da kullum nan zai ma da kenan a garin jamhuriyar Nijar fata alheri zuwa gare ku na godiya da ake ba mu dama wallahi kware kware To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. thank you kuma sai shirinmu na kisoshin rayuwa tare da Zainab Bashir. Kisoshin rayuwa masu sauraron mu assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin shirin namu na kisoshin rayuwa wanda zai ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafi da mai suna mu amanar wanda marubuciya Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To kamar yadda kuka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. Jamila ce in dai har nayi aure baby ban yi maki adalci ba matuƙar kina so yi aure sai dai ke ki amince zaki kuma kamar yadda na ɗaukar maki alƙawarin zan samo miki miji da kaina kuma duk wanda zaki aura zan faɗa mashi halin da kike ciki ta yanda ba ki wulaƙanta ba tashi mu tafi gida kin ga har an fara kiran sallar magrib Mubina ta ce ya ina so kai mani wani alƙawari Kallonta yayi yi ya faɗi koma menene zan yi maki. Murmushi ta tace ko da bama tare, ina so idan ka haifi ɗiyarka ta farko ka saka sunana don Allah. Murmushi yayi yace wannan kamar an an gama ne, eh, ke ma idan kika haihu zaki ki saka sunana? Murmushi tayi tace Allah ya sa ina da rabon ci gaba da rayuwa. Jamila yace ce za rayu Baby, ki daina faɗar haka, kin ji? kai ta ɗaga mashi haka suka tashi da ƙyar take tafiya suka nufi gida. Su dadi ne zaune a ɗakin ƙarami suna ta tambayar shi abin da yake damun shi dan tun da ya dawo gida yake kwance a ɗaki yana kuka gaba ɗaya hankalin shi a tashe yake sun yi mashi tambayar har sun gaji amma ƙi faɗa musu da yake damun shi shigowar su Jamil sa suka ji alamun magana a ɗakin ƙarami Amir ne ya fito da gudu yana kuka ya rungume Jamil yana faɗin yaya kaje ce ma yayi ƙarami yayi shiru tun ɗazun sai kuka yake kuma ya ƙi dainawa da sauri suka shiga ɗakin momi da take kuka ta ce yauwa doctor don Allah ka zo ko kai zai faɗa maka abin da yake damun shi ni wannan abu na ƙarami ya fara damuna yau kusan sati guda yana cikin wannan halin kalli yanda ƙarami ya dawo wace irin rayuwa ce haka kuka ta sa sosai dadi ne ya kama ta yana faɗin ki yi shiru haka bana son kina tada hankalin ki matsalar ƙarami ba komai bace sai ciwon mara da yake fama da shi, kuma ba wani abu bane yake kawo shi sai rashin aure shi yasa nace zan haɗa bikin shi da na Mufida hakan ne zai sa ya samu sauƙin da yake damun shi Ummi tace duk da haka Alhaji akwai wani abu da yake damun shi me yasa tuntuni bai taɓa yin haka ba sai a cikin satin nan ni dai wallahi ban yarda da abin da ka ce ba Jamila ce kai kiyi haƙuri Momi ku je waje zan tambaye shi tashi suka yi suka fita sai kuka sai kuka suke yi hada yaran tunda suka suke yau ne suka taɓa tashin cikin irin wannan matsala a gidansu domin ba su san wani abu wai tashin hankali ba zama Jamil yayi kusa da ƙarami tare da kamo hannun shi Jamil ce ƙarami ka tashi mai magana kana son ka kawo mana tashin hankali a cikin gidan nan ko babu wanda ya ce ka je ka dinga kallon abin da zai dame ka fa kai ka kaji ka iya idan ma wasu abokan banza ka je ka haɗu da su suka canza maka rayuwa ba za ka zo ka ruguza mana farin cikin mu ba idan aure kake so gara kayi ka bar mu mu ci gaba da rayuwar mu kamar da tashi karami yayi cikin tsawa yace yaya ka tashi ka bar mana ɗaki na idan ni ban ruguza farin cikin gidan nan ba kai da yayan mu biyu na ku ne za ku ruguza shi ko dan ka ga nayi shiru ban ce maka komai ba kana tunanin duk baƙin cikin da nake ci a gidan nan ba saboda ku nake a cikin sa ba wallahi yaya ka ji tsoron Allah kun san cewa duk abin da kuke Allah yana ganin ku idan kun iya ɓoye masu dadi ba za ku ɓoye ma Allah ba kuma ranar lahira za mu tsaya a gaban shi gaban kowa na duniya kuma a haska abin da kowa ya yi a duniya a ranar da ka da wata dabara da za ka iya kare kanka da ita wallahi gara ka rabu da yarinya ku fara tuba tun kafin lokaci ya ƙure muku haƙiƙa iyayenmu ba su ɗora mu akan turba mai kyau ba ba mu da ilimin addini da za mu iya gane abu mai kyau da mara kyau yaushe kake tunanin mutuwa zata riske mu wallahi baka da sauran lokaci yanzu wanda ya wuce ka koma ga Allah domin akwai azabar kafin kabari kafin aje lahira shin idan ka mutu kana tunanin ba za ka daɗe a cikin kabari kafin a busa ƙaho ba ka ji tsoron Allah Abinda kake tunani ina aikatawa abinda kake tunanin ina aikatawa ni ne ya kamata nayi maka irin wannan maganar babu wani sirrin naku wanda ban sani ba zuciyata ta kasa mantawa da abinda ji. wannan fim ɗin da ka gani ni ne na ɗauko shi saboda na san ku ne kuke kallon shi yaya ka san yau kwana nawa rabon da nayi bacci mai daɗi ka san yau kwana na nawa rabon da naci abinci na ƙoshi wallahi wannan damuwar da nake ciki ba komai bane ina yin ta saboda iyayen mu suna matuƙar son mu suna jin daɗin yanda muke son junan mu ya za su kasance a ranar da za su gano ƙazamar alaƙar da take tsakaninka da yayan Mubina wallahi bana fatan na kalli wannan ranar da ido na. haƙiƙa mu ma shaiɗan ya so ya ribace mu kamar yadda ya maku domin komawa ta neman ilimi yasa na gane cuɗanyar da muke yi ni da Mufida ba abu bane mai kyau duk da mun kasance jini ɗaya ba zai hana sheɗan ya shiga jinin jikinmu ba ya samu mu aikata wani abu mara kyau ba babban abin da ya tada min hankali shine ranar da naji abin da kuke aikata, hakan yasa nayi tunanin kenan kasancewar mu ta jini ɗaya ba zai hana sha'awar 'yan uwan mu mata ta shiga zuciyar mu ba tun daga ranan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 barin haɗa ku da Sheikh Dr. Alƙadir Mubarak domin gabatar da shirin na shiriyar Alƙur'ani. Ai saurare lafiya. الدر القرآني من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar Alƙur'ani. Idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri, muna nan har yanzu a cikin suratu Zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura Zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ina neman tsari da Allah daga shaidan la'anan ne abin kyawa. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. ya Kace ya ku bayi waɗanda suka ba da gaskiya ku ji tsoron ubangijinku. Lillahi waɗanda suka kyautata a wannan duniyar suna da kyakkyawan sakamako ƙasar Allah kuma mawadaciya ce. masu haƙuri ne kawai ake cikawa ladansu ba da lissafi ba to daga nan sai ubangiji wa ta'ala yake nuna mana kuma cewa ya kai manzonmu muhammadu sallallahu alaika wa alika wa sallam allah yake cewa ƙullil mu'minin ka gaya wa muminai waɗannan waɗanda kafirai suke ƙoƙarin raunana su ka gaya wannan muminai ɗin da kafirai suke ƙoƙarin raunana su a cikin al'amura na rayuwa ka gaya musu cewa Allah yana cewa da su kuɗin nan waɗanda kuka imani ita rabbakum ku kasance cikin taƙawa na ubangijinku lallai ubangiji ya rubuta muku kyawawan ayyuka wannan aƙida da kuke ɗauke da ita ta botan ubangijinku da ayyukan da kuka kasance kuna yi a duniya to ku tabbatar wa kanku cewa ubangiji ya saka muku zai kuma saka muku da abubuwa masu girma na ladaddaki ladaddakin nan kuma zai baku tun kuna duniya sannan a ranar kiyama ma ranar lahira zai baku ninkin ba ninki na wannan lada ɗin sannan ka gaya musu ya kai muhammadu cewa allah yana cewa da su lallai ƙasar allah mayalwaciya ce ƙasar allah tana da yalwa duk wanda ya kasance yana cikin wahala a wani bangare na ƙasar ubangiji a wani nahiya na ƙasar allah a wani nahiya na yankin da yake rayuwa to lallai in ya zama cikin wahala akan al'amura na takawansa da kyautata wanda yake yi a cikin wannan nahiya da yake rayuwa to ya fita daga wannan gurin da yake cikin kunci din ya koma wata guri ko kuma wata ƙasa daban ka gaya musu cewa tun da ƙasa ta wace ƙasa ta Allah ce to ba lallai ne gurin da suke rayuwa suna cikin tsanani ana wulaƙanta su ana tursasa su ba lalle ne su zauna a gurin ba za su iya barin wannan gurin za su iya tafiya wannan guri wani guri daban wannan wani abu ne na ishara Allah ta'ala yake gaya manzansa sallallahu alaihi wa sallam dangane da bayi waɗanda suke bautan Allah ana wulakanta su ana tursasa su ana azabtar da su cewa za su iya yin hijira kenan wani abu ne wanda yake nuna mana cewa ubangiji subhanahu ta'ala duniyar nan baki ɗaya ta ce in nan an takura ka to ka bar wannan guri ka tafi wani gurin da za ka iya bautan Allah subhanahu ta'ala ba tare da matsala ba saboda haka waɗannan abubuwa ne da ubangiji subhanahu ta'ala yake nuna wa mutum kada mutum ya takura a guri guda har ya samu wani abu da shaidan zai ba shi dama ko kuma shaidan ya samu dama ya shigo ya kawo masa wasu abubuwa na shibuhohi duk wannan wahala da yake sha a gurin shaidan zai iya zuwa ya zayyana masa ya ce to gurin ka yadda da abin da ake yi a nan ka bar ubangijin da kake cewa ka imani da shi ka bu inda kowa yake bi kai ma sai ka zauna lafiya to maimakon haka Allah yake nuna cewa mutum zai iya barin gurin ya yi hijira ya bar wannan guri ya koma ya bauta wa Allah subhanahu ta'ala amma kar mutum ya zauna a gurin yana ɗaukan wasu kishiyoyi na sauwa Allah ta'ala yana yin shirka da Allah yana yin wasu al'amura domin shaidan a kowane lokaci abin da yake so kenan zai iya zuwa ya sa maka wasu abubuwa na tunanin ka ɗauki wani Allah ka koma zuwa gare shi la kar ka yadda da irin wannan waswasi na shaidan sannan Allah ta'ala yake cewa ya kai Muhammadu ka gaya musu cewa wasbiru ku yi haƙuri ku jure a duk irin halin da kuka kasance a ciki cikin bautanku ga Allah cikin komawanku ga Allah cikin biyayya ga Allah to ku kasance masu haƙuri duk abubuwan da suka kasance sun fuskanto ku na matsala matsala ta rai ce ko kuma ta al'amura na zamantakewa da al'umma ne ko matsala ce da ta shafi tattalin arziki dukkan wasu abubuwa da za su iya fuskanto ku in ma hijira don kuka yi kuka bar guraren naku kuka kama hanya kun yi hijira fi sabilillahi a tabarkin Allah to ubangiji wa ta'ala lalle zai cika wa dukkan masu juriya masu hakuri zai cika musu su. ba kuma zai kasance ya toye musu wannan lada ba zai ba su duk abin da suke so na lada ba tare da ya kirga ba ba tare da ya ƙididdiga abin da zai ba su ɗin ba saboda ayyukan da suka yi kuma ubangiji wa ta'ala a kowane lokaci ya rubuta dukkan waɗannan ayyuka nasu na kirki ya kasance ya tanade su wanda kuma ubangiji wa ta'ala dangane da waɗannan ayyuka da suka aikata yana nan zai cika musu wannan lada nasu komai tsawon lokaci to wannan shine abin da Allah subhanahu ta'ala ya yi tseko dangane da shi ya kuma nuna dangane da muminai waɗanda suka dage wajen bin Allah subhanahu ta'ala a cikin wannan ainihin aya ta goma daga cikin wannan sura suratul zumar To da wannan shirin ne muka kawo ƙarshen abin da za mu gabatar muku a madadin masu ra'ayin kikoki ga takaitun labarai. Gwamnatin ƙasar Rasha ta ba da sanarwar cewa ta karbi iko da garin Kherson da ke kudancin ƙasar Ukraine. Tashar talabijin ta paris TV a nan Tehran ta nakalto kakakin ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha yana faɗar haka a jiya Talata. Ya kuma ƙara da cewa birnin Kherson yana bakin tekun Black Sea ne. kuma yana da yawan mutane kimani hamsin. magajin garin birnin kherson igor kolikhayev ya bayyana cewa sojojin rasha sun kwace tashar jiragen ruwa na birnin da kuma tashar jiragen ƙasa a daren jiya talata kuma yana ganin nan da wani lokaci sojojin rasha za su mamaye lardin gaba ɗaya a wani labarin kuma majiyar gwamnatin ƙasar ukraine ta ba da sanarwar cewa sojojin rasha masu sauka da lema sun dira a cikin birni na biyu mafi girma a ƙasar ta ukraine wato kharkiv wanda hakan ya jawo tserewa mutane daga kan tituna da kuma yaƙi tsakanin sojojin rasha da kuma ukraine da suke cikin birnin anton gerashenko mai bawa ministan cikin gida shawara na ƙasar ukraine ya bayyana a cikin shafinsa na telegram kan cewa fada ya barke a wata makarantar sojoji a birnin na kharkiv kuma ya zuwa yanzu kusan babu wani wuri wanda makaman igwa ba su taba ba a cikin birnin gwamnatin kasar iran ta bayyana cewa a halin yanzu ta mai da hankali wajen kauda tasirin da takunguman tattalin arzikin da amurka ta dora wa kasar a kan tattalin arzikin kasar a daidai lokacin da kuma ake ci gaba da tattaunawa a birnin vienna don dagewa kasar takunkuman tattalin arzikin da amurka ta dora mata tasharar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto babban sakataren majalisar koli ta tsaron kasar iran ali shamakhani yana fadar haka a safiyar yau laraba a gaban wasu 'yan majalisar dokokin kasar a nan birnin tehran labarin ya kara da cewa shamkhani ya je majalisar dokokin kasar iran ne don sanar da 'yan majalisan irin halin da halin da ake ciki dangane da tattaunawar dagewa. iran takunkuman tattalin arziki da ke faruwa yanzu a birnin vienna na kasar austria da kuma shirye-shiryen gwamnatin shugaba ibrahim ra'isi dangane da tattalin arzikin kasar a lokacin ganawar da shamkhani ya faɗa wa 'yan majalisar abubuwa masu muhimmanci wa'anda har yanzu ana tattaunawa a kansu a taron na vienna da ƙarshe 'yan majalisar sun yaba wa tawagar tattaunawa ƙasar iran da ke birnin vienna da kuma nuna cewa ƙasar iran ta tsallaka lokaci mafi hatsari da ke tattare da takunkuman tattalin arzikin da amurka ta ɗora ƙasar wanda kuma suka takurawa mutanen ƙasar gwamnatin ƙasar iran ta yi kakkausar suka kan furucin sanata lindsey graham na majalisar dattawa ƙasar amurka wato na ingiza harci kasar isra'ila don ta ƙara kashe masanan fasahar nukiliya na ƙasar iran tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto jakadan ƙasar iran a majalisar ɗinkin duniya yana faɗar haka a wani rahoton da ya miƙa wa kwamitin tsaro na majalisar a jiya talata a rahoton ya ƙara da cewa senator graham ya faɗi wa ganganun ne a lokacin da yake ziyara aiki zuwa harce ƙasar isra'ila a cikin watan fabrilun da ya gabata inda yake cewa isra'ila ba za ta tabbata ba matukar iran tana da shirin makamashin nukiliya don haka ya buƙaci isra'ila ta yi abin da ya kira abin da ya dace na ci gaba da kauda masanan fasahar nukiliya ƙasar iran jakadan ya ƙara da cewa wannan wani furuci ne na ingiza ayyukan ta'addanci a duniya wanda graham da wasu 'yan majalisar dokokin ƙasa amurka suke yi banda haka sanatan ya yi wannan magana ce a daidai lokacin da ake tattaunawa tsakanin ƙasashe hudu a hada da ɗaya da kuma ƙasar iran kan farfaɗo da yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliya ƙasar iran a birnin vienna na ƙasar austria to duka duka iya abin da ya sauke na cikin shirin sai a tarbe mu a gobe da sabon allah kai mu mun ji mu da kusa a ɗan shirye-shirye a na amadin tahir amin da kusan labaran duniya ni da na kasance da ku a cikin shirin ke cewa zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.